Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kama muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zama tsohon shugaban kasar Amurka na farko da aka taɓa tuhuma da laifi a hukumance. Wasu shahararrun masu ilimin kimiyya a Amurka sun yi kiran da a ɗan dakatar da ƙirƙiro na'urorin lataroni masu tunani. Sannan Turkiya ta amince ƙasar Finland ta shiga ƙungiyar NATO. To kanin labaran kenan. cikin shirin za a ji cewa rahotanni na cewa mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban amurka donald trump na aikata wasu laifuka to koya amurka suka ji haka mu dama abin da muke eh, alfahari da shi game da amurka shine gari ne na doka ko da kai shugaban kasa ne idan ka taka doka doka zai aiki a kanka to sai ku biyo mu domin jin karin bayani haka kuma za ku ji cewa fadar gwamnatin najeriya ta masanta jita-jitar da ke zagayawa cewar wai shugaba Buhari ba zai mika mulki ga Bola Ahmed Tinubu ba. Tabbaci muke so ba mutane. Shugaban Muhammadu Buhari ba shi da dalili ba shi da wata bukata ta cewa ko a wani ko aka wata gwamnati ta rufa Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a a yau ma muna ɗauke da shirin manuniya. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu kamo karatun Alkur'ani mai girma. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. A wata shari'a irinta ta farko masu taya alkali yanke hukunci a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yada labaran amurka da dama jiya alhamis wannan tuhumar wadda tun dama ake kyautata zaton za a yi an yi ta ne a daidai lokacin da trump ke kokarin sake zama shugaban amurka bayan da ya kasa yin nasara a yunkurinsa na sake zama shugaban a shekara ta dubi da ashirin, wanda a yanzu haka ya sa ya zama tsohon shugaban amurka na farko kuma ɗan takara na farko a tarihi da aka taɓa tuhuma. Ba a fayyace abubuwan da ake tuhumar Trump a kai ba, saboda har yanzu tuhumar na sakaye. To amma tuhumar ta samo asali ne daga binciken da alkalin gundumar Manhattan ke yi game da biyan dala dubu da talatin da lauyan Trump na lokacin Michael Cohen ya yi ga Daniels a matsayin toshiyar baki saboda tarawar da ake zargin Trump ya yi da ita. Shugaba Trump dai ya mai da martani da cewa 'yan Democrat sun yi ta ƙarya, sun yi ta cuta da tafka maguɗi duk a yunkurinsu na ganin bayan Trump ido rufe. To amma yanzu sun yi wani abu na fitar hankali wato tuhumar mutumin da bai taɓa laifi ba ko bai yi laifi ba ko misala zaratin a wani yunƙuri na jirkita alƙiblar zaɓe mai zuwa. Ina an jima kaɗan Ibrahim zai sake da labaran. Amma kamar yadda aka ji a labaran mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na aikata laifuka wanda ofishin lauyan gundumar Manhattan ya shigar a cikin kwanaki masu zuwa. Trump mai shekaru 76 a duniya zai kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da za a tuhuma kan aikata wani laifi. Wanda haka ke nufin akwai yiwuwar sake fasalin takarar zaben 2024 inda Trump ke neman tsayawa takara. Kan haka ne yasa na tattauna da Muhammad Mada wani mazaunin birnin New York inda na fara tambayarsa ya suka ji da fito wannan labari. Eh to haka dai dama ai eh, Trump dama yana da sanarwa cewa wato ana nan ana cikin bincike kuma akwai abin da ake ce ma grand jury. Hmm. Grand jury mutane ne wanda ke ana fidda su a cikin jama'a su za su zauna su tattauna shi eh, DA aikin shi ne ya ajiye musu ya nuna musu abin da doka ya ce sai su duba idan ya cancanci wato a tugume shi da wannan abin da aka ce ya yi hmm. to sai su su ba da shawara cewa e ya kamata wannan a kawo shi kotu. To abin da ake magana shine wannan shine karan farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da laifi. tun kafa demokaradiyyar amurka ya kake kallon wannan zai yi ga mutane ya mutane za su ɗauki wannan lamari eh to dama ka san amurka kasa ne na doka kuma kullum muna ji cewa ba wanda ya wuce doka do amurka ko da ma ka zamo eh, tsohon shugaba idan ka take doka dole ya kamata ah, doka ta yi aiki a kanka saboda shi kuma abin da eh, ya zamana shi eh, donald trump yana da masoya da dama saboda shi ala kulli hali akwai masoya da za su fito su ce ai wannan dama saboda siyasa ake yi wa'inda kuma ba sa son shi su ma sun ce dama mun ce eh, ga yanda yake saboda shi mu namu ne eh, mutane new york muna fata wato duk abin da za a yi kai kawo wani rigima ka alta da wani zanga-zanga wato ma'aikata su samu su je aikin su lami lafiya kai a wani rigima ko wani kashe-kashe namu kenan a new york a yammacin yau da kake nan new york akwai alamun cewa za a yi wata gagarumar zanga-zanga ne ko mutane za su fito ne dalilin wannan labari da ya fito eh to eh, saboda kaga akwai alamu domin kamar misali ni ina aiki cikin manhattan ban da nisa da inda ofishin donald trump yake kuma tun wato misali kamar bakwai biyu kenan tituna duka an sa wato eh, abin nan eh, rails an tattare hanya kuma kana gani na'am kuma kana gani ga motocin 'yan sanda da dama sun kewaye wurin kuma sun killace wurin dama kana ganin alamun kamar akwai wani abu sa'an nan idan ka duba shi donald trump da kanshi zantutukan da ya yi gabanin wannan decision da aka yi yana cewa masoyan shi ku fito ku zo ku yi zanga-zanga masu shi akan al'amuran yau da kullum sukan ce inda aka fara wannan ba a san yadda zai kare ba kasancewar ba a taɓa yi ba shin kana ganin wannan kofa ce aka buɗe cewa duk wani tsohon shugaba ko ka taɓa shugabanta amurka za iya tuhuma ka da laifi kenan eh a kore eh sosai kuwa dama ai sosai kuwa dama ai mu dama abinda muke alfahari da shi game da amurka shine gari ne na doka kuma kullum suna ce mana ba wanda ya wuce doka to wannan ya tabbatar mana cewa wato ko da kai shugaban ƙasa ne idan ka taka doka doka zai aiki a kanka. To Muhammad Madan mun gode kwarai da gaske da wannan shari'i da kai mana. To mun gode sosai Allah saka da alkhairi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To sarfilu har-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Siriya har sau hudu a makon jiya, ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba amurki dan kwangila sun raunata kwakwalwar wasu sojojin kuma. A cewar sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder ga manema labarai jiya Alhamis. a hari na farko wanda aka kai kan wani sansanin soja da ke daura da hasaka wani jirgin kundumbalar iran mara matuki ya kashe wani dan kwangilar sojin amurka ya raunata sojojin amurka biyar da wani dan kwangilar kuma sannan ya yi illa ga kwakwalwar wasu sojojin amurka hudu a cewar rundunar sojin amurka wata majiyar sojin amurka wadda ta yi muryar amurka bayani bisa sharaɗin sakayata saboda ba ta da hurumin magana da 'yan jarida ta ce jirgin da aka yi amfani da shi kirar iran ne samfurin kasif 1 majalisar dokokin turkiya jiya alhamis ta amince da niyyar kasar finland ta shiga kungiyar neto bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar da ƙasar nordic ta ke yi ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya wannan matakin zai sa neto ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana abinda sakatare janar na neto jinston talbak ya rubuta kenan a kafar twitter bayan kada ƙuri'ar da turkiyya ta yi finland da makwabciyarta sweden kowace ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana wanda ta shafe shekaru gwammai a kai bayan da ta buƙaci shiga ƙungiyar ta gamayyar soji. bayan mamayar ukraine da rasha ta yi turkiya ta ɗan dakatar koko ta ɗan taka birki ma finland da sweden a wannan yunkuri nasu bayan da ta bayyana fargabar cewa ƙasashen biyu na da alaƙa da wasu ƙungiyoyin da turkiya ke ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda wata ƙungiyar masu faɗa a ji a silicon valley da kuma faɗaɗɗiyar al'ummar ƙwararru a fannin fasahar latarone ne sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a turance waɗanda a cewarsu suna iya illa wadda ba za a ma iya kamantawa ba ga biladama cibiyar da ta rubuta wasiƙar mai suna future life institute ko cibiyar nazarin makomar rayuwa ta ce na'urori masu matukar tunani da aka kirkiro na baya-bayan nan a kamfanoni irin su al ibm da google na nuna cewa kamfanonin sun shiga wata irin gasa ta ci gaba da kirkiro na'urorin laturoni masu matukar tunani irin waɗanda babu wani ɗan adam da zai ma iya hasashen abubuwan da za su haddasa. Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Fadar gwamnatin Najeriya ta musanta jita da ke zagayawa a cikin kasar na cewar wai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba zai mulka mulki ga Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu ba. wannan sanarwar da malam garba shehu babban jami'in ya labarai a fadar gwamnati ya rattabawa hannu ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tsaro ta dss take gargaɗi ga masu neman wargaza shirye-shiryen mika mulki ga sabuwar gwamnatin da su ga taitayinsu daga abuja wakilin urin faruk musa ya nemi ƙarin bayani daga malam garba shehu da ya bada sanarwar a madadin shugaban muhammadu buhari ita ƙarya idan aka faɗe ta ba a bi maganan an tona an kuma yi wa mutane bayani ba jama'a da za su ɗauka gaskiya ne babu dalili da shugaban muhammadu buhari zai ki bola ne ko ce ba zai shi mutumin da ya shiga yamar yakin zaɓe ya yi zaɓe wanda har takardar ya ɗauka jama'a suka gani duk da cewa wasu suna tafki iri daban-daban akan dokar zaɓe ya nuna ga inda ya dangwala jam'iyya guda kuma aka ci zaɓen nan to ya ba zai mika ba so muna tabbaci muke so ba mutane shugaban muhammadu buhari ba shi da dalili ba shi da wata bukata ta cewa ko a wani tantance ko aka kafa wata gwamnati ta rufa a'a a shirye ke bola ahmad tinubu ya ci zaɓe in allah ya kai mu da rai da lafiya za a bashi kuma dan shirye-shiryen a ba shi. kwamiti na mika mulki wanda aka hada da waya jami'ai na gwamnati mai barin gado da jami'ai na sabuwar gwamnatin da za ta shigo kusan kullum sai sun yi mitin sun kafa kwamiti wajen goma sha uku cikin kwamitocin nan har akwai wanda yana nan yana shirya rawar soja irin bukukuwa da ake ake jan shugaba na soja a mota da iya da irin waɗannan bukukuwa na soja ana nan ana ta shirya su ita kuma shi kansa can gida daura suna nan suna ta za su shirye shiryen suna murna su karɓi ɗansu ya gama mulki an yi an gama an samu nasara to amma menene a fahimtar ka ya sa wasu suka fara irin wannan bayanan ko zarge-zarge wanda ya sanya har gwamnati ta ɗauki abun da muhimmanci take kareta take mai da martani. muna ganin watakila hasada ce a 'yan siyasa domin kafar yaɗa labarai sahara rahoton da take yawo da wannan magana kowa ya san cewa waɗanda suka mallake ta da su ake siyasar najeriya kai shi shugabansu har takarar shugaban kasar nan ya yi kuma an kada shi a cikin wannan takara saboda haka hasada ce ta siyasa bayan wannan mai da martani akwai wani abu da gwamnati za ta yi domin ta ƙara jaddadawa 'yan ƙasa cewa labaran nan ko ire-irensu da ake yadawa kanzon kurege ne ba abin da zai tasiri ko ya karkata tunanin gwamnatin ba? in Allah ya duk wani mataki da za a fi nan gaba za a dinga bayyana komai da matakai da ake yi na mulkin nan yadda har ba zai bari wani ma ya samu dalilin da zai bari ya ce da karya ba. Malam Garba Shehu kenan a tattauna wasu da wakilin Umar Faruk Musa Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz talatin a matsakaicin zango. Yanzu dai a goma a Washington DC na cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Yanzu kuma lokaci ne na manuniya. Eduardo dokar da ta tsara tsarin samo masu laifuffukan da ya kamata idan sun yi laifi a tattage su zuwa gaban hukuma. Sashe na hamsin da bakwai da hamsin da takwas ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zaɓe. Duk wanda bai amince ba sai ya je kotu. Game da maganar taka takarar tattagar kujerar shugabancin majalisar da jan tare Najeriya kowa yanzu haka an fara taka takun takaddama. Mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da shugabannin jam'iyya in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan ni da a cikin masu takarar na fi tsorewa kaga ba alfarawa ce kuma ba a dauko irin wannan tsari tsarin ban za a shigo shi madarasa sai a samu matsala tun ma dai masana siyasa ke cewa ai a sallo irin na mulkin sanata Bola Ahmad Tinubu babu yadda za a ya zama shugaban kasa kuma ya bari wasu su mai bambarma yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai waɗannan ba so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin murkushe matsalolin masu yada gulma. Shiri na ɗari da goma sha ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a cikin hikima. Mai yiwuwa hikimar kuma da hangen nesa ya sa shugabanni a gwamnatin tare Najeriya suka ce shirin tattagar talakawa nan da ake taimaka masa da tallafi ya kamata ya samu gindin zama. Kamar da yadda shugaban shirin na tallafawa gajiyayyu a gwamnatin tare Najeriya Dabta Umar Buba Bindir ya baje bayanin bai bayyana wa duniya cewa so ake wannan tallafi ya samu zama na dindindin saboda a yi wa talakawan Najeriya hidima. To an fara wannan tallafi wa talakawan Najeriya tun dubu biyu da goma sha shida kuma ana ta yi na kan shekara hudu zuwa biyar to a yanzu an zo tafiya kuma an ga amfaninta to in an batta haka an tafi mai yiwa masu shiga yanzu za su watsar da ita su share gaba ki shi yasa wannan taron da aka gani shine ana so a nunar da takaddun da za ta tabbatar da wannan shirin kan cewa shiri ne na gwamnati wanda take da daurin gindi a national assembly don kar a zuwa ture ta haka kawai me za ka ce shine tasirin wannan shirin eh to na tallafawa talaka kuma kowa ya san talauci a najeriya da take ta yi yawa to shi yasa wannan takardar da ake so a shirya daga yanzu a sa mata doka don an ga tana aiki bai kamata a barta haka kawai ta watse ba mutum nawa ne ya zuwa yanzu ko ka tallafa mawa to ai ita nsafi din tana fanni fanni ne fanni guda hudu so ka har hada gaba ki za ka samu kamar muna tallafa mutane eh, miliyan goma zuwa ashirin cikin wannan shekarun da muka yi game da maganar murguɗa magudin zaɓe da tashin tashin da akan samu kuwa masani a karkokin shari'a barista mai nasarar kogo Ibrahim Umar ne ya tabbatar da duniya tanajin tattara masu ta'addanci a harkar zaɓe don magance masu hauma-hauma. Sashi na 85 da hudu zuwa 129 kuma ya yi tanajin dokokin laifuffuka na zaɓe wanda a ƙarƙashin nan sashi na 57 da 58 ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zaɓe. Sannan bayan nan aka zo kuma da magana na cewa to duk wannan idan an yi an gama 'yan siyasa suna da dama ko kuma jam'iyya ko kuma 'yan takara akwai hurumi na cewa idan ba su amince ba daidai da sashe na 25 da 26 na dokar zaɓe to za su iya zuwa kotu domin su kalubalanci wannan abun nan da sashe na 29 sakin sashe na biyar ya bada wannan dama duk wanda bai amince ba sai ya je kotu sashe na 29 sakin sashe na shida kuma ya ce abinda kotu ta yanke shine na karshe shine dole kowa zai amfani da shi musamman ma a matakan kotu wanda mutum na iya zuwa in kotu ta farko ba ta yi ba ya ɗaukar kara sashe na 230 zuwa na 304 ya yi jadawalin waɗannan matakai duka har zuwa kotu ta Allah isa. Da lamu dai masu sha'awar ganin sun shimfiɗa shimfiɗar shigewa kujerar shugabancin majalisar jan Najeriya sun riga sun ɗau azama. Domin kuwa sanata Sani Musa jihar Niger ya ce duk da yake dai yana cikin masu sha'awar nan kujera amma dai zai tabbatar da ya jira jam'iyya don ya bi ta lalama. Mu ne akan gaba saboda za mu bugi kirji mu gaya ma duniya cewa mun ba shi shugaban ƙasa mai zuwa kuri'u da ya fi na ko'ina saboda idan ka duba ba wai yawan kuri ka miliyan biyu uku ba a'a mun ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida amma an ka dubi pdp da ke bin mu miliyan ɗaya da wani abu suka da ɗago ɗaya ko suka samu akwai bambancin kusan eh, dubu ɗari hudu da saba'in babu sashi a ƙasar nan da ta ba da irin wannan saboda haka ko za mu riƙe gijinmu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowane sashe zai iya nema muna da iko muna da yanci mu nema kuma bayarwa sai Allah amma kuma mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da ita mu shugabannin jam'iyya suka zo suka fito mana da tsari tsari da yadda za a bi wani mukami zai je wannan sashe wani mukami zai je wannan za mu bi saboda ƙasa ne da ake neman zaman lafiya ƙasa ne da ake neman a haɗa kai za mu jira in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan. sai dai kuma shi sanata barau jibrin na jihar kanawa ya ce babu wani kame-kame kawai yana ganin dole ta taka wannan takara ta shugabancin majalisar da jan tare na jan don ya fi dukkanin sauran 'yan takarar dama-dama. Ina da bukatar tsayawa takarar neman shugabancin majalisa kuma a shirye nake kuma a ce duk waɗanda suka fito na fi su kwarewa kuma tsarin majalisa dama wajen shugabanci magana ce ta kwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko wani da sauransu kuma in ma haka za a kawo ai mu dinnan da muka fito daga arewa maso yamma suka fi taka rawa a duk ƙasar nan gabaki ɗaya wajen bawa ainihin wata shugaban ƙasa kura mun ku haka ne wannan kujera tamu ce ba ma maganar tamu ba ce ganin cewa ɗanta shi ya fi kowa ƙwarewa ai bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo a akan wannan tsarin ba saboda so muke shugaban ƙasar ne sake cin zaɓe nan gaba saboda mun ga abin da yawan jihar Lagos kuma ni da a cin masu takarar na fi ƙwarewa kaga ba alfarma ba ce kuma ba a ɗauko irin wannan tsari tsarin banza a shigar shi majalisa sai a samu matsala ko ba mu rubar a nan majalisa ba maganar addini an taɓa samun yanayi lokacin da shugaban wasu da tijai david mark kirista mataimakin sa ukwar mado kirista sannan patricia ita ita ba kirista ce amma aka zama lafiya. tuni ma dai ganin irin wannan cini ni cana na ya sa masana irin su dabta faruk bibi faruk gaya wa duniya cewa akwai ta taɓurza kan neman wannan kujera ta shugabancin majalisa domin ko kowane ɗan ɓangaren wannan ƙasa yana iya nema. yanda za a yi fitakan neman shugabancinta zai yi tsauri da yawa to wannan zai sa watakila za a iya samun tuntuɓe ga irin tsari na karɓa-karɓa da ake yi wanda za a iya cewa tun da ɗan arewa musu yamma ne ya yi shauka daga shugabanci kuma a lokacin ɗan arewa musu gabas ne ya zama shugaban wato majalisar to kamata ya ce yanzu tun da ɗan kudu musu yamma ya samu to watakila a nemo dan kudu maso gabas ko watakila ma kudu maso kudun gabas amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun wato dan arewa da yawa su nema ko kuma ma ba hankali ma a cikin yarbawa ma wasu su ce suna so na biyu yanda shugabancin bola tinubu yake nunawa a da yanda ya rike mulki ba mai ɗauke kai bane ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai in kin a lokacin buhari ɗauke kai ya yi ya ce da abin da za a yi a yi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abin to da alama shi watakila tunubu tun ran gini ta ran zane zai tsaya ya fitar da wato irin abin da yake so kuma ya ba su goyon baya to a nan idan goyon bayansa ya karbu gaba daya jam'iyya ta karba ragowar sun karba za a iya samun wucewa a samu shugaba ba tare da matsala sosai ba amma idan aka samu kuma akwai takaddama a kan goyon bayan nasa to tun farko kenan za a kiga an fara jan layi tsakanin majalisa da kuma wato gwamnatin zattarwa. batutuwan da za mu yi bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke domin ku yanzu saura kiris a janye musu dukkanin alfarma domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki hamsin da shida ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta faman fankama kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kaji a cikin wannan shiri musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke sanya darajar manuniya na ta faman ƙara girma. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida baban manuniya na Ikara yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma. ɗalibi daga makarantar ashabul kafi wa wakil a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allah ya saka da alkhairi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaicen a wata shari'a irin ta farko masu taya alkali yanke hukunci a birnin New York sun kaɗa ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar rufin ɗin batsa mai suna stormy daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yada labaran amurka da dama jiya alhamis hare-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan iran suka kai ma sojojin amurka da ke siriya har sau hudu a makon jiya ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba amurke dan kwangila sun raunata kwakwalwar wasu sojojin amurka ɗin ma a cewar sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon brigadier janar pat ryder ga manema labarai jiya alhamis majalisar dokokin turkiya jiya alhamis ta amince da niyyar kasar finland ta shiga kungiyar neto bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta nordic ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya wannan matakin zai sa neto ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana abinda sakatare janar na neto johnson salvak ya rubuta kenan a kafar twitter bayan kaɗa ƙuri'ar da turkiya ta yi To masu raro baki ɗaya abin da ya ke nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga daukar daga dukkan ɗaukacin yan uwa da abokan arziki bisa rasuwa alhaji lawandi da aka fi sanya dijango samunaka wanda allah ya rasuwa a jiya laraba allah ubangiji ji kansa ya gafarta masa idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na hausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jimmy nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyan nan salamu alaikum